Wannan da tafiya ta farko ce assalamu alaikum wa malam lafiya. Ta kasance idan ta yi wajen roƙon Allah bayan ta yi kamar yadda yake a bayyane ta yi da baki mana shin da ne hukuncin addu'o'i da take makanta ta yi a cikin zuciya babu ne ta haka babu ne da alaihi sallallahu alaihi yana cewa a cikin a sujjada guda biyu da yin addu'a to kawai inda malamai suke sabani za ka yi addu'a da yaran ka ko ba za ka yi ba kamar bahaushe zai yi da hausa bai rage zai yi da yarbanci bature zai yi da turanci ko kuwa wasu malamai suna ganin babu laifi mutum ya yi addu'a da hausa ko kuma da yaransa wasu ta ce a'a ita sallah ba larabiya ce ita sallah ba larabiya ce ba bahaushiya ba ce ba biyar biya ba ce ba balibiya ba ce ba larabiya ce da haka fatawar da take tsakatsaki shine a sallar farilla ka yi haƙuri ka yi addu'o'i waɗanda suka tabbata a shari'a matsalar nafila babu da biyu mutum ya addu'o'i da wani yare a cikin sujjada wallahu a'lam wannan ta ce samu alaikum malam na yi rantsuwa da ƙwar'ani kamar yadda ta ce ba za ta sake cin bashi ba kuma sai daga ba ta zo ta ci sai haka ba ɗaya ba ba biyu ba malam tura za ta kare wannan rantsuwan ba farko da yake ganganci shi shi ba shi wata ɗabi'a ce wanda aka hanci wani adadin shi musamman tana sannan ba ne sai ce ba mu ba shi sabon tarayya ta fi ba shi kuna gane ba so gaskiya kin yi kuskure to yanzu kin riga kin su bashin kuma ba ɗaya yi ba biyu ba uku ba to yanzu za ki ma kowane cin bashi kafara ne ko kuwa to amma mafi sauƙi shine za ki fara ɗaya za ki fara ɗaya ki azumi guda na farko dai idan mutum ya yi rantsuwa ya saba matakai ne kamar haka na farko ya a ashirki masakin na asubi ma tu'minu alikum au kiswatuhum au tahrir raqaba ko ne ki ciyar da mutum goma ko kuma ki ma mutum goma tufafi ko ki yin tabawa sai Allah ya ce fa man lam yaji wanda ba zai iya yin wancan ba wa siyamu thalathati ayyamin bi azmina ba abin da kike son ki da shi shine ki in farko ciyarwa ko tufafi in za ki iya ciyarwa ki tara mutum goma ki ba su abinci ko ki da mutum goma yankin sallah batun yan tabawa wannan zai wahala dama in ba za ki iya ba sai ki azumi guda uku sannan kuma sai ki tuba ki istighfari muna da Allah ya da mu kuma ma kamar da tace rantsuwar da Qur'ani ce eh ai rantsuwa da Qur'ani rantsuwa ce mugallawa tana da hatsari kuma ta san me shari'a in da ke rantsi da Qur'ani hmm? da haka shi sa an ce ai bayan ki kafara ki istighfari ba saboda rantsuwa da suke da alƙur'ani Allah malamin cewa suke suna roƙon arzikin malami mai jawo hankalin kanwar mamansu takan hana mahaifiyarsu ta yi musu abin alheri kasancewar dangin babansu ba sa kawowa wadda ta babu haka bai kamata a ce wani ya hana wani ya ba kuma ya hana mace ce ƴaƴanta alkhairi wannan kuskure ne ba dan ƙarami ba wannan kuskure ne ba dan karami ba da haka muna nasiha ko wani kika za a je mu kamawa ba ya kamata ya ainihin حرفه الله وللرجل المصلين الذين هم عن صلاتهم صاموا الذين هم يراءون ويمنعون المعروف ويترك الصلطان ولا يحض ɗabi'un mutanen banza ba sa zaburarwa a cikin da ka wannan ɗabi'ar da ba mai kyau ba kuma ina jin yake tsoro kada abin ya shafi naki ƴaƴan kuma ya shafi danginki na'am tambaya ta gaba tace assalamu alaikum malam don Allah ina so ne a yi bayani yadda ake wankan jaraba wankan jaraba sai da wani ya ce ba ta sabata da koya mata to a na farko kasancewar ke marainiya in an tashi ki tsaya ki samu kwamitin marayu za mu ɗauke ki a nan muhassasa ɓangaren islamiyya da ɓangaren hadda idan baki wuce azuzuwanmu na boko ba za mu ɗauke ki a nan muhassasa ɓangaren boko da islamiyya da hadda amma in kin wuce ɓangaren boko to za mu ɗauke ka islamiyya da hadda in mun ga muna da ƙarfi da zamu mu wata makaranta zamu mu kai ki in ba mu da ƙarfi za haƙura da abin muke da shi na ɓangarorin nan guda biyu wankan jaraba ta ce kwaira wankan jaraba in dai ke mareniya ce bai kamata ki tambaya akan wankan jaraba ba jaraba tana kama a cikin abin da ta rubuto neman addu'a miji na gari. na son addini to kaga ta wuce to ai in to in ta wuce wannan to ai ya kamata ta iya wankan haila to idan ta iya wankan haila to ta iya ta iya wankan janaba to a takaice da wankan haila da wankan janaba da wankan nifasi haihuwa da wankan gawa da wankan shiga garin mota da wanka da ake so in za ka ɗauki harama duk waɗannan wankan iri ne bambancin su niyya bambancin su niyya kuma wankan nan kala biyu akwai sifatul kamar. akwai sifatul ijza in aka ce sifatul kamar. shine ki samu ruwa mai tsarki ki yi tsarki ki wanke daga cibiyar ki zuwa gwiwa sannan ki wanke kanki ko ina ki tabbatar da ya samu ruwa kin cuta sannan ki yi alwala irin alwalar sallah sannan ki wanke bangaren jikinki na dama sannan ki wanke bangaren jikinki na hagu sannan ki ɗebo ruwa ki wanke jikinki gaba ɗaya shine sifatul kamal akwai sifatul ijza ma'ana ka da sifatul kamal ki yi wanka cikakke akwai kuma sifatul ijza wato wankan da ba yabo ba fallasa kawai ki samu ruwa mai tsarki ki wanke koina ina a jikin gaba da bayan sama da ƙasa lungu da saƙo shi ke nan ki yi wankan janaba ki yi wankan haila ki yi wankan nifasi ki yi kowane wanka da shari'a wallahu Wannan gidan ya yi wasan da ya rawa ɗin musa da Allah ya karba Allah ya biya gidan aljanna Allah ya biya gidan aljanna Allah ya biya gidan aljanna duk wanda ya bada wani abu na addini Allah ka sa ya ga hasken a rayuwarsa ya ga hasken a kabarinsa ya ga hasken bayan kabarinsa gobe Allah ya mu za mu kare mu duk yau biyar muna fatan a yi kokari irin wannan kowanne wannan Allah ya karba mana na wannan ma tana tambayar hukunci mutum da sai allura ko ta sha maganin kayan da iyali family planning to ya haɗe mata jini tambasa gane wani ne na al'ada wani ne ba na al'ada ba to wai shi za ta iya azumta azumi dukkanin watan yadda da baya sai ta kirga waɗanda take yi a da biyar biyar ɗin sai ta yi to abu na farko dai matan bahaushe ko matan bahaushe ko matan hausawa ni ina da fahimta suna wajen nan idan mace za ta jinin za ta yi plan ana neman fatawar likita ne farko gabanin fatawar malamin baki mace za ta yi plan likita zai tambaye ta kin taba aure ma'ana kin taba haihuwa wacce ba ta taba haihuwa ba planin ɗinta ya bambanta da wanda ta taba haihuwa. Ku Kuji ɗaya? wacce ta yi ƴaƴa da yawa yana da ƴaƴa biyar shida bakwai haihuwa ta yi nisa planning duk yana da bambanci da mai ɗaya ko biyu za a gwada jini jini ai group group ne akwai a akwai b akwai gaba, akwai wani, akwai waye akwai wani in ba akwai ba To abin da mata ba sa gane akwai wacce jininta zai yi daidai ne da allura. Kuma ake mata allura ba ta da matsala. Wata kuma kwaya za ta dinga sha tablet. Wata kuma implant. Haka sun yi da Shi za ta sa. To haka tun farko ki shawarci likita masana abin sannan ki. To kuma a ɗabi'a ce dama duk duk da mutum ya sauka a kan ɗabi'a sai ya samu kishiwa. su haka shawara zan bari abu na farko annabi ya ce jinin haila jabdamu aswad yu'raf jini yana da duhu kan ce baki domin baki ba baki kirin bane da kin gani abu na farko kallon shi zaki jajajen na ciwo yana da duhu na al'ada. kun fahimci sannan shi jinin al'ada in ya tashi ɗaukewa ba kai yana ɗaukewa ba ne yadda ne ba take ɗaukewa jinin al'ada yana ɗaukewa ne yadda famfo yake ɗaukewa in za a ɗauke wuta Nefa tana zuƙewa, me take yi? Ɗin, to al'ada ya kake famfo famfo ai zai janye ko da sai wani wani haka abu zai bugi kai da sai ya haka daga ƙarshen goma ko haka jan haka da yake ɗauka da haka da yawan mata sun ɗauka idan jini na ɗauke sai su ce ai ta ƙare break ne ya ce short break ne in yi ce short break sai ya dawo so ki lura da jinin kalan shi sannan akwai abin da zai ki ganshi kamar brown shi wannan ba daidai ba ne bai wato ibada sa'annan ki auna last period ki. kuna gani ba yaushe kuke akwai mai yi farkon wata akwai mai tsakiya akwai mai ƙarshe to in kin saba ganin jini farkon wata to jin da kika yi a farkon wata shi za ki kaddara shi ne jin al'ada abin da ya ƙaru jinin ciwo sa'annan yana ba ku shawara akwai wani application a waya sun shi my calendar wani yana da matuƙar muhimmanci idan kina da my calendar a waya da kika fara al'ada za ki zai zai application din zai zo akwai ɗan gidaje da kin al'ada ɗaya sai ki danna dogo ja biyu uku hudu biyar sun kwana biyar kike kina ƙara application din ya maka shi to yana rufewa wata mai zuwa zai ce miki za ki fara al'ada ranar kaza ga wata ki kare kaza ga wata kuma sarki ya tabbatar ma Allah da wahala ya saba sa'an nan zai ce miki akwai wani ki samu ciki in kika yi mu'amalar aure da miji ranar kaza ga wata da kaza ga wata da kaza ga wata sarki ya tabbatar ma Allah ilimi ne yadda nan suna iya cewa a tuni zai fito karfe kaza yana fito ko bai fito rana za ka ni karfe kaza yana fadi ko ba ta fadi to haka mai kalanda ta yi in Allah ya ta cikin Ramadan nan a saura a cikin Ramadan nan za mu zo mu karantar da ku mai kalanda ko yana da hadarin ba kai kamar ke wannan bayani idan kai ma dai gidi na ne ba yi yi ba ba ma ka bi gidi ko kai malamin kai dan boko ne kuma dakta ne kai da haka za mu ware wasu ita mu zuwa da ai eh? likita ko haka shi kenan lalle ta ba da labarin ta da mu dakta ya ga mu akwai babban likita senior suke ma dini to lala kan tashi ta tsaya in an tashi ta tsaya ita wannan babban likita tana nan tana nan sa, masasa don an tashi ta tsaya da Allah Allah ya ji na ma to da ita wata bayar tana da alaka da sabani na ta ce assalamu alaikum ina malam fatan kai malam Allah ina so a yi na kasance ko kuma ta kasance ta yi jirin al'ada kafin Ramadan hmm. ta gama kwana hudu aka fara azumi ta fara azumi da kwana biyar sai ta fara ganin alamun jini amma bai gama zama jini ba ruwan kasa-kasa ya haka to malam ya makomar azumi yana nan ko sai ta rama kwana nawa ta ce tsakanin sha'ada da wannan sorry ta gama kwana hudu aka fara azumi ma'ana kwana tara ke na su don ta yi azumi biyar ita al'ada tana iya dawowa ne bayan kwana goma sha biyar kuna gani ba idan jini ya ɗauki kika samu kwana sha biyar kika ga wani jini to zai ya zama al'ada abu da ita kanta ta ce wani abu ne bai gama zama al'ada ba discharge ko ruwan kasa kasa haka wannan na Aisha tana cewa ba ma da lissafa shi a cikin jinin al'ada wannan ba cikin al'ada ba ne ko infection ne kazanta ne ko rashin lafiya ko na abu makamancin wani. na'am wannan ta ce samarin malam ita ce a wajen ce a wurin kwanciya ta akwai kanta na ajiye alƙur'ani a wajen amma kantin na daga sama ne kafafuwanta kuma na ƙasa to babu laifi babu laifi matuƙar ƙur'anin yana saman inda ƙafar yake a yi amma abin da ba a so ina kwance ƙafar da saitin alƙur'ani babu da a ciki ba su girmamawa amma ɗaki ki akwai ɗanta da ƙur'ani na sama na baki na ƙasa wannan babu wallahu a'lam wannan tambaya ke a tasoshin da ake sa tafsiran maza da na mata da kuma na ana sa tafsirin mu a gida da ne rediyo guda hudu na rediyo na farko shi ne alheri rediyo karfe takwas da minti biyar zuwa tara kuma ana sa tafsirin na maza karfe uku zuwa hudu a tafsiri e redo sannan ana sawa a koli redo karfe sha ɗaya zuwa sha biyu sannan ana sa tafsirin mata ƙarfe tara zuwa goma na dare kamar yana ganin ya kamata maraba ne ya zama biyu na maza biyu mata ya kamata a sa na maza uku na mata ɗaya za a raba insha Allah salamu na matarasa na matarasa to shi ke na mata ana sa shi a koli redo karfe sha ɗaya zuwa sha biyu ana kama shi 93.1 sai kuma ya sunan shi kun fm karfe tara zuwa goma muna ƙarin addu'a ga waɗanda suka ɗauki nauyin su duka Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna wannan tambayar ta ce malam su marayu ne ‘yan mata mahaifinsa ya rasu sai wani ya auri su kamar yadda take zuwa da alamun malam mutum da ya sani ta mahaifin ta su ce komai sai dai ta ta kai shi gashi tana sana'a amma a yanzu halin da suke cikin ba ta kula da su ba su a cikin littafin ta bare shi ma ya musu kowace ma shi kaɗai take yi wa don Allah a shawarci mahaifiyar kuma a sasu cikin addu'a kuma muna kuma Allah mai daukakin sarki ya kula bugu da mariki kuma mahaifiya ta sani shi miji ana iya canza shi amma ba a ba a canza yaya ne yayan ki su suka fi cancanta ki kula da su ki lura da su fiye da miji ba wanda ya hana ki kyautata ma miji amma yayan ki su suka fi da cancanta kuma duk da zai aure mace ba zai rike amfani da ba sai dai ya abin da ta mallaka ne mai amfani wannan aure ai ana auren mace ne mai marayu don ta rike su amma kuma ka auren mace kuma kana ta wawuya da iska ba ka amfani ba ba mu ba roƙon Allah ya tsare mu mutuncin mu kuma biya wa kar ku lakanta shi dole ce mu mutum iya sunan shi baro biya wa ko da baya kula da sunan ko kuma ku yi sana'a ku yi karatu ba maraya ku dani wata sai a bari na ma. wani ta ce assalamu alaikum malam ina maka a alheri don Allah malam ya nuna shi ta yi awon shekara biyu ke mijin ta tafi kasuwanci sai wata shi da kofi bai dawo ba ga shi ba garin take ba garin da take ba na bari gari ya yi ta ga kuma rigingimu da suke tafi da yan uwan kuma in ya dawo kamar da suke cewa sai ya banta da ciwon mara babu isasshen biyan bukatu na aure tambayar ita ce don Allah idan kuka ce ta dawo gida a nima masa magani a ɗauki mataki mun saba ma Allah in ya tabbata sai iyayensa in ya tabbata abin da kuka faɗa da ni ba da ba za a bar yarinya da cuta da cutarwa ba lallai amma ne ɗan kuma shawara yadda yake daɗewa ya dawo Yayi yi mu'amala aure da ita ko da ba ta samu yadda take so ba ya kuma da alkhairi da ce ba ta samu wani ba don haka ah, ku lura da ita ku anshi magani ku sai mata magani a kula da ita amma kar a mashi hawa Allah kuma ya kawo canji kuma Allah ya kawo mutita wannan ba wannan yan kunna ya ta kawo mana ta ce abin a gari kuma ya musu addu'a da Allah ya ce da Allah ya shirya yayin Allah ya musu albarka su kuma rayuwar nan namu Allah ya kula mu da su wannan kuma ta ce ga kuɗi naira dubu biyar daga matan awal a yi mata addu'a ita da yin uwanta gaba ɗaya wakati a sa hannu muna roƙon Allah ya kula miki da awal ya yi Allah ya musu albarka ya kuma Allah ya kalla darajar ki ya biya miki bukata ya haɗa mu da aljanna wannan ta ce don Allah ga naira dubu ɗaya amma kullum ne ya rike da mahaifana da mijina da mijina da ɗanuwana da tana neman addu'a babban da ta an zo Allah ya sa addu'a ‘ya'yanta, ‘yan Allah ya sa albarka. akwai yadda da aka zo neman aure ba a dawo Allah ya sa a dawo in Allah ba za a dawo ba Allah ka sa wanda zai zo bayan wanki mai na farko alkhairi wannan ya tuna min wani yaro jiya ya kawo min kuɗi naira dubu goma ya ce daga mamarsa a yi su addu'a to ko da ya kawo kuɗin an gama tafsirin maza da na mata to ta iya mahaifiyar ta ji da ɗauka bai kawo ya kashe la ya kawo ya bani hannu da hannu kuma an shi a cikin kuɗin da ake tarawa da aikin addini da haka wani yaron Allah ya mishi albarka ita uwar Allah ya kuma Allah ya yawaita mana irin waɗannan da kuma irin waɗannan yara a cikin al'umma na wannan ita wata ce assalamu alaikum ga da da ya rayu ne da mahaifanta Allah ya karba ya gafarta musu ya ba su kyakkyawar rayuwa ya sa aljanna makoma. Wannan don Allah malam ga dubu biyu na a siyarori dubu ɗaya waɗanda ga iyaye na ɗari biyar ni da sauran ɗan uwana ɗari biyar kuma don Allah malam a sa kai na cikin addu'a baya ji sosai malam muna bara. to duk waɗanda kika ambata da manufarki Allah ya sa mishi wurin kina matsayi damuwa da kuke da shi na tsanin ku Allah ya shirya muku kuma Allah ya shirya mana na magana wanda yake da wata damuwa ko wani bakin ciki ko wani buri in buri ne Allah ya cika mishi hankali damuwa ne Allah ya yi mai Allah ka biya mana bukatun mu wanda ita kuma ɗari biyar ce Habiba Lawal Ahmad Lawal Ummu Kulsum Lawal dukkan su Allah ya haɗa su a gaisu aljanna Malam Allah shi kara maka lafiya da tsawon kwana mai albarka da arziki mai albarka Allah da albarkaci zuriya ya sa kuma a zama lafiya. Ga dubu biyar ji Maman Abdulrahman Asa Abdulrahman Asa ma Abdulrahman wakati shi da mahaifansa da kuma kare barin addu'a Allah ya kare shirya mana zuriya baki daya. Abdulrahman mai rabon Allah ya mishi albarka. Allah ya gafarta mu mai mishi na rasu idan yana da rai Allah ya basu kyakkyawar rayuwa sauran duniya Allah ya albarkace su kuma Allah ya karɓa azumi ya sa janna mu kuma sai ta tashi malam tana tambaya ko kuma a cikin bayan addu'a ko magani cewar da Abrahman da Yagoshin Sumayya suna da duniya wani lokacin suka zo magana har duka suke don Allah ya yi ne za su yi a mafita in ni na ana warkewa ni na taɓa gaya mun ina da ni na gina yaro ina da ni na gina yaro an ba a aiki na idan zan yi magana sai na buga ƙasa na buga ƙasa in kana kusa da ni sai ka sha mangari da kanka kafin wallahi iya magana amma gaskiya tabbatar ma Allah mahaifina yake mun addu'a ya tofa a ruwa ya ce in sha to tun da ko na sha ruwan addu'ar Allah ya warkar da ni baki na ko sai rinki magana ba ta mun wahala zan yi awa shi ne ina magana ba na gajiya sai da wani zuwa mu ya ce malam rage magana rage magana kina da wahala ya ke sha ya san albarkar addu'ar iyaye ba na iyayenka za ka za ka sha mamaki ni ta har mahaifina ya rasu bai gaya min wata addu'a ya yi ba bai gaya min ba ko ban tambaye shi ba kuma mun shi a abubuwa da yawa amma Allah bai sa na ji wannan ba so ban ga wata addu'a ta musamman ba amma eh, a samu ruwan zanzan a karanta fatiha kafa bakwai a kan sha muna kyautata ma Allah so muna tawassuli ba wai na ce yanka muka ba ne annabi ya tabbatar da yana magani to ina kyautata in aka yi haka za a warke insha Allah ya kamata ya in ta samu zanzan da dinga ya yin addu'a a zanzan kuma ta samu zanzan ba ko ba ta samu lokaci a matsayin ki na uwa uwa ba ki yana da kai kuma bai yi ki samu wani malami wanda ke kyautata mai zato ko mutum ki sai musu addu'a ba su warke insha Allah wannan ita ko ta assalamu alaikum sadaka ta kawo naira dubu daya a sa a kudin rodi a yi mata addu'a ita da mijinta Allah ya musu bukatun suna alheri Allah kuma ya sa albarka cikin sana'a kuma yarda Allah ya sanya albarka a sana'a Allah ya zama da guda lafiya da mutunci shirya mata da Allah ya shirya min ƴaƴa ya sa ƴaƴa ne na gari kuma ya sa ƴaƴa ne masu albarka na'am yau insha Allah to muna fara gode Allah kamar da muka ambata ba ma za mu kare mu cikin yawan so da dabi'i doyoyin sun yawa bukatun ko suna da yawa za ka wanda zai zo gobe ya yi kokari zo da wani abu